الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا أنا الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة مسلمين لون دليل البركة garin kusur a jihar plateau state ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci da kuma roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya lullube mu da alkhairin sa ya kare mu da dukkan shiru ya tsayar da mu akan daidai na tashi na rike ni a wannan numbari da isar da sako na Allah ta baraka wa ta'ala a kullum wannan al'umma da ba zan iya faɗan adadinsu da yawansu ba saboda munasaba ta samun karuwa ta aure ba ne ba ba biyu ba da aka yi wannan gari na 'ya'yan sarkin arewa a bala muna fata allah ya saka masa da alkhairi kuma allah ya sa albarka cikin wannan aure allah ya zaunar da 'ya'yan da nasu lafiya da su da mazajen da an gaba daya zan yi amfani da dama wajen jan hankalin matasa akan abubuwa kamar haka na farko mun sani cewa za mu magana a kan auren cikin sa matasa da irin gudunmuwa da ya kamata su bayar da irin rayuwar da ya kamata su yi don rayuwar sai kyau da inganta malamai suna faɗa cewa ko a cikin alƙur'ani Allah ya himmata da bayanin matasa ta yi ba mu labarin ashabul kahfi da ya zo cikin sifar da ya yi bayanin su sai bayanin imanin su da Allah Allah ya ce lahum إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى wannan shi ne zance na ana son matasa su zama matasa ne da suke da imani da Allah tabaraka wa ta'ala adam matashi gayun matashi ɗaukakar matashi bunƙasar matashi isan matashi shine zama yana da imani da Allah duk da mantakan mutum idan ya zama ba da imani ba ta zama aikin banza ta zama shirme ta zama ɓata lokaci rayuwa ce za a yi ta cikin baƙin ciki cikin wahala cikin kunci cikin damuwa da haka muna kira ga matasa al'imanu billahi tabaraka wa ta'ala yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala jaddada imani ga Allah tabaraka ta'ala inganta musulunci ga matashi wannan wani abu ne na larura bai kamata matashi rayu a wannan duniya ba ba tare da ya inganta sa tsakaninsa da ubangiji tabaraka ta'ala ba ka yarda Allah ɗaya ka yarda shi ake hulɗawa. ka yarda shi ne mai ɗagawa shi ne mai saukarwa shi ne mai ciyarwa shi ne mai shayarwa shi ne mai warkarwa shi ne mai dora ciwo shi ne mai kai ka dukkan matsayin da kake tsammanin za ka kai ka gudun alaƙa da Allah da yin sallah a kan kai mummunan abu ne matashi ya zama baya sallah ƙazantaccen abu ne matashi ya zama baya azumi damuwa ce kwarai da gaske matashi ya zama yana tsakaci da ibada to wannan ita ce ciwon matasanmu a yau wasu suna da awara sun yi imanin da Allah amma kuma ba sa yin abin da zai inganta imaninsu tsakaninsu da Allah ta wa ta'ala me ya amfanin matashi da baya sallah matasa sun lalace ana tafiya masallacin juma'a suna karta suna lido suna wasa suna jajan akwai matasan da wallahi kusan da goma a banza bincike ya tabbatar mana yanzu da yawa a cikin garuruka da yake ana samun bambancin lokacin sallar juma'a sai ka ga yara matasa suna zaune a gindin bishiya ana tafiya juma'a ba sa zuwa ka yi asara baka amfana da yarintarka da samartakarka ba matashin da baya sallah baya cikin matasan farin bai shiga cikin irin waɗannan layin لأما البيان إنه فكرة آمنوا بربهم متى ذلك في إيماني لأبين وجدنا من هدى ألا يشوف خلال من شريانا هناك صلى الصلاة في عماد وخير من أقامها فقد أقام الدين للي كيف يكون يكوشا عزيز يا قومة ذا دول يطيت صلى يا مرجع دين ومن ضيعها فقد ضيع الدين wanda ya tozantar da sallah ya tozantar da addini ya kamata a gan ku a gaba ya kamata a ga kune ne masu ƙoƙarin kulawa da masallaci ku ne ladaran masallaci ku ne limamun masallaci ku ne yan majalisun masallaci to rayuwa ta yi kyau amma matashi ya yi gari baya sallah baya kula da sallah an yi asara wani ɗalibi na yake gyara ya kai ziyara wani abokin sa matashi ingila yana karatu a ingila ya ce kai mai ziyara da yake shi ma mai kanta mana mani ne da ya ji abin mamaki shi ne sun zo da suna hira da shi nan najeriya yaron da yake najeriya da kai ziyara sun ce kai lokacin sallah ya ba bari tashi jiya yin sallah sai shi yaron wanda yake karatun a ingila ya ce kai har yanzu ba ku daina sallah a najeriya <laughs> ya ce an yi tun da zama na najeriya da daga ba a yi zuwa kawai da biyan yanzu sallah na da biyu shi kuma shi yanzu ma da lalacewa ka ta kai ga allah ya maka wannan ni'imar ka daina sallah ya ce to ba a yi shi ce da ya zo mai shugaban ɗaki kawai ke ya fito bikin Zama rana haihuwar uwarsa zai shiga ban ɗaki su ba hannun ɗaki ya ce kai kai ya haka ita to ne ba kana da shi wani Wannan ana da shi wallahi kamar almara yaron ne yake gaya wannan magana na ce subhanallah to har yanzu akwai da matasan da sun lalata rayuwarsu da shaye-shaye ka ga yaro ba shi da aiki da wani mutum ba da sallah ba dole sha ƙwaya ba yanzu duk kasar da cinikin kwaya da ake matasa ke da nita wallahi idan aka haɗa ku da ƙwaya an cuce ku ya ku matasa duk matashin da ya zama mai shaye-shaye mai zuce-zuce mai shan ƙwaya to ya yi tutar disqualifying rayuwarsa wallahi ɗan ƙwaya bai taɓa zama tuwa na ƙwarai ba kana ɗan ƙwaya ba za ka zama wani babban mutum ba kana nan kwaya ba za ka zama wani ingantaccen nan kasuwa ba ba sun kuma mai kuɗi a tajiri ba kana nan kwaya ba za ka taɓa zama cewa malami ba kana nan kwaya ba za ka taɓa wayan gari ka zama babban ɗan siyasa a ƙasar nan za ka ba da gudunmuwa ba wannan harkar kwaya ta ci karo da faɗin Allah innahum amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ana ta kuce kuce tsakanin 'yan sanda tsakanin hukumar ndla e da matasanmu wayar a hanya sai a zuwa tsare in an zo sai a duba matasan wani ɗan baya sai a zama musu a ce wannan ɗan baya me za ka yi baya ba alheri a gare ka matukar kana shan baya ba albarka a rayuwarka matukar kana mu'amala da kwaya waɗanda kuke ƙodar kwaya kuna shigo da shi ƙasar nan wallahi ku shirya gamuwarku da Allah ranar tashin alkiyama sai kun yi bayani kun taimaka wajen lalata mana samari masu odar kwaya kun taimaka wajen kashe mana fiuta na mu matasa masu odar kwaya kun taimaka wajen hana 'ya'yanmu karatu a jami'a masu odar kwaya kun taimaka wajen rugurguza ƙarfin tattalin arziki matasan mu su zama 'yan kasuwa su zama gogaggun manoma duk kuma na saboda kun kashe musu da da baya don bera yana da tsafta da rasawa ba tana da wani idan an ce kada mai matashi ya sha kwaya to ya kamata kuma gwamnati ta tsananta hukunci ga waɗanda suke dinar kwaya ne dinoni ne na kwaya suna sayar da kwayoyi a cikin mutane abin bakin ciki yau matasan mu a cikin unguwanni ake bin da kwaya ana sayar musu abin damuwa mai sai da hatsi a ɗaki ko mai sai da hatsi a shago mai eh, sai da dawa da gero da masara wallahi ba na sai yana sai da baya in matashi zo ce ya ah, kwarne ya ce eh, jira a a baya in ka zana ya kwarne to ana a akwai baya ce me ya hada mai sai da dawa da gero da sai da baya mai shago provision saboda na na ce wani yau mai sai da komo da sabulu da magi da gishiri da manja da kaza wallahi ba da sai ka ga ashe dina ne na ba sai yaran nan sai su zo ce yaya akwai ne kawai inda mutane sai ce akwai zan jira ne sai ya sallama kowa ya ɗebo ya bashi abun bakin ciki abun damuwa yau a cikin gidajen matan aure ana fi da kwaya yanzu kun Allah na sa kun yau ku a yanzu ko matan aure da ke wannan mu'amala kun ce da kanku kina haifan 'ya'ya kina da yan mata kina da samari matasa kina sayar da kwaya kin zama dilar kwaya a cikin gida a ƙasar musulmi a garin musulmi a unguwannin musulmi ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to wannan yana da cikin abubuwan da suka lalata matasa shaye-shaye ga yaron wannan yana shan kwaya ya fita daga hayyacinsa ya zama cikakken mahaukaci zai tsallaka kwata sai ya ruga da gudu sai ya tsalle yar da zai da kwata amma to gudu zai tsallaka ta saboda kwakwalwar ta canza zai zo magana da ubansa kamar yana magana da kaninsa saboda ya sha kwaya wani ya ɗauki makami matashi ne ya yi kautuwarsa zai mace ta saboda ya sha kwaya wani ya ɗauki kwalba ya fasa gindin kwalba ta lemu suna mutu da abokinsa ya canza masa a jiki ya ce zai kashe kan kashe banza saboda ya sha kwaya yanzu wannan rayuwar ko matasa kuka zaba wani ya sha kwaya ya fara kwatar unguwarsu ya kwana a cikin ta duk ruwan kuka wanda yana sani da kansa Allah ya taimake shi kansa ne yana waje ɗan kwaya ne za a yi shi to muna son ku ne matasa muke gaya muku ku ne ci wannan mummuna da ƙazantacciyar rayuwa da kuka zaɓar da kanku na mu'amala da ƙwayoyi yanzu daga cikin manya-manyan matsalolin matasanmu a najeriya shi ne mu'amala da harkar ƙwaya safarar ƙwaya shan ƙwaya sayar da ƙwaya da ƙarshe mutum ya zama ɗan ƙwaya daga ɗan shan ƙwaya kuma sai neman mata zina daga nan kuma sai sata mutum ya je ya sha kwaya ya je ya sata su rike su kashe shi nawa aka kashe da kwaya a kan cikin maye suka mutu wallahi sai dai ya ji karin da kiwon yana tambayar zaban rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka yana cikin tsabari ya tashi a tashin shi da kwaya kuma lalacewa ta kai ga yau hatta yan mata yara yan mata suna shan kwaya wala ba za a aure ki ba kuma za a hana aure ki tun da ke yan kwaya amma wani wannan burgewa ne yarinya ta rinka mu'amala da kwaya wai da wai da stress ya dame ta da bakin ciki ya dame ta da damuwa ya dame ta duk sun zo kuma ya fi sha yau wannan al'umma ana samu ta yara ƙanana a makarantun firamare suna shan kwaya an kama yara suna yawan bacci a aji aka zo za a rasa rogo wani abokin da yaro yake kwaya na ke sha ashe ne wanda ake ba shi na break har ya je anguwa wani ya koya masa yana zuba wasu kwayoyi sai ya kada ya kada ya kada sai ya hankula sai sha haka jirgin yana tafiya a aji wallahi malam an ci mu da yaki da wannan gaba ta lalacewar samarinmu da harkar kwaya to wani abu ya mu da kwarai da gaske kun saba wa faɗin Allah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda samarin kwarai a samu da Allah ya ba da labari a cikin alqur'ani sun yi imani da ubangijinsu kuma muka tsara musu shirya da Allah ta bari ko tsara bayan kwaya sai kuma harkar sake-sake sata ta yi yawa a ƙasar da yau majoritin mu matasa ne yara ne matasa su an ba mafi rinjayen idan ka ga masallaci yana sata takalmi in Allah ya so ya aka kama ɓarawun takalmin za ka yaro ne matashi idan ka ji ana satar waya hayya hayya balawon waya balawon waya wallahi da an duba za ga yaro ne matashi idan ka gana sare a kasuwa yaro ne matashi idan ka gana satar akuya a unguwa yaro ne matashi wani karsan banza ma shi satar alwaki yake shi kuma a nan ya kware matsayaci duk inda abuwa ta fito da nuna abuwa ba ta zama ta kuma su yake ɗaya akwai wannan a su ya hana a yi kiwo saboda su wanda ya dole na unguwar ko dukiya wallahi ya sa shi duka haka matasa suke yi muna zuwa da takalmar mu masallaci ba su san mu ajiye ba yanzu kan duk zuwa da rike da karatu da rike na zo masallacin nan zai jiya yau ma na zo ina shiga wani na haka je ce malam kawo takalmansa ya ce ni ma sun sai ku bace mu ko ina kwanta ran shi ma dan agajin da ya karba na ce tsaya in ganka in gane ka tukunna har kwarai kwarai da su na ce bari in gane ka don kada ku zo ne ne a rasa ba shi alai ɓarawo ba ne ba amma ne ai yana da kyau in fahimce shi in daɗe shi ko me ya dawo da wannan saboda tarbiyya ta lalace wallahi a inda aka shiga ba akwai kasashen da abun kunya ne wani sabon masallaci kan su zuwa kakanninsa wallahi ba ta yi amma yaran mu an lalata su da su da shan takalma waya kuwa dan inda ka je kasuwar waya bala'in wayoyi dai masu kawo wayoyi suna tsayawa na mutane wallahi ba a cewa komai idan ka ji ana kwace yaranmu na matasa ne suke daɗa hanyar su yi kwashen waya wanda ya kwace waya ya zama rabban a kasar nan a tsada hanya a buɗe mutum a kaga masa wuta a ce ka bayar da wayar ka ko a ƙaddamar maka in ka yi ka bayan wallahi sai ka maka wannan wutar a gogoranka ya kashe ka ya kashe banza dole ka ɗauka ka bashi in kuma jami'i ne ka buge shi ka buge ka karbe wular hannun nasa ka saka masa mali ka ƙara yarda kuma ka tafi da wani idan kuma matsoraci ne zai tafi da yarda ka ba shi a zauna lafiya duk masu tsarin mutane suna karɓar wayoyi a ƙasar nan duk yaran da matasa na taɓa zuwa wani a wata hanya a wani gari wata na dawo da wani guri zan wuce cike-cike da wuce ƙarfe goma da gari ba wallahi sai na ga an saka jiya da mota na kawai sai na wasu mutane da wukake a hannunsu duk wanda ya zo wuce a tsaye da shi ana canje shi ana ɓace wadata in kuma na zo da mota da ke ta tsalle ba a gyara hanyar ke ba na kunna wuta tun layi na rage jiya na kama zuwa na ce zan wuce ina zuwa da Allah ya ce mai kinsu kuma sai da jira don ku da wani ya tsaye da wani a gungun na sai zai ji a ƙasa kawai gungun ya zama gungun kawai aikin kuma ta tafi ne wani goma ta ɗan shi ya zuba matasa ku da wannan sana'a matasa ku da sata matasa ku da fashi matasa ku da ta'addanci matasa ku je da kwashen jakar mata sun fito unguwa sun fito daga asibiti matasa ku je da haura gida matasa ku je da balle motar mutane kuna musu sata wasariku wasariku والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم saboda munin sata fa Allah cewa yi ɓarawar namiji ɓarauniya mace ku daɗe hannunsu ku tsare hannunsu saboda sakayya ne da abin da suka aikata wannan kuma wata hukuma ce daga Allah laifin da ya kai ga Allah da kansa duk tausayinsa da rahamarsa da jin ɗayansa ya ce a gutsure masa hannunsa ai ba ƙaramin laifi ba da haka sace-sacen wayoyi a masallaci sace-sacen takalma a masallaci ko a makaranta matasan mu gudu tsoron Allah shi sa da yawan yau duk gidajen kurkuku na ƙasar nan sun yawa in dai za ka je gidan kurkuku a ƙasar nan in Allah ya sa za ka zama da majority yaran mu ne matasa ku zo ku ci dawa ku ci wanda gwamnati ta kashe kuɗi a kan ku kuma ba ku amfanar da iyayenku ba ka ba shi da lafiya ya tsufa ya yi furfura ka zama ɓarawo ka zama ɗan fashi ka zama azzalimi ka zama mazinaci ka zama ɗan refe mahaifiyarka ta tsufa tana buƙatar taimakonka da agajinka amma ba ka iya amfana da ita da kore sai dai ka shuka mata bakin ciki da ba shi rai ana buƙatar irinka a jami'a a yau ana buƙatar irinka a kasuwa a yau ana buƙatar irinka a gona a yau ana buƙatar irinka a wajen sana'o'i a yau ka kashe rayuwarka ka ƙare da shaye-shaye da shan wiwi da saba da shan giya da shan kayan maye ka tsare a kurkuku a je a yanka maka shekara sha bakwai shekara sha uku farko an yi kada sai dai magani kuma irin wannan masifu da suka mamaye mu a ƙasar nan na lalacewar mu wallahi tallahi wannan abun bai yi ba ko muna fata matasa za su ji tsoron Allah ku kyautata ku gyara abu na biyu ya ku yi uwa matasa ku yi ƙoƙari ku inganta rayuwarku da ilimi da karatu idan na ce ilimi na ce karatu ina nufin ilimin addini a matakin farko da ilimin zamani a matakin na biyu a haɗa guda biyu gaba ɗaya mu da mu muna kira a yi waɗannan abubuwan duka ana da buƙatar su larura kar wanda ya yi ya zama jahili duk wanda ya mai da kansa jahili ya kashe rayuwarsa ya kai matashi ka sani cewa a ka a gadon bayan ka ba mamaki za ka shekara za ka shekara tamanin nan gaba ba mamaki za ka shekara saba'in nan gaba ka sani akwai 'ya'ya a bayanka akwai jikoki a bayanka akwai tattabakunna a bayanka akwai yara da za ka aura 'yan mata a bayanka idan ka lalata rayuwarka da jahilci za ka yi rayuwa ba ka da inganci ba ka da kima ba ka da daraja da duk inda jahili yake to mai karamar daraja ne a cikin al'umma da ka lalle ku inganta rayuwarku da zuwa makaranta ku je makaranta tun daga firamare har zuwa university sai ka gama in ka karɓi kwalin in kasuwa za ka yi je ka kasuwa in gona za ka je ka gona idan aikin gwamnati za ka shiga ba ta da kai shiga kuma ka gari kar ka ji tsoron neman aiki na ne ma ban samu ba ثاني باب التوبة بايع نور بلاك التوبة فتعالى صلى الله عليه وآله وسلم هنا سوى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير مؤمن للكذب مؤمن للطاوة شيء يفعل هيك شيء يبصر يوا أو جن الله مؤمن للكذر كذر أما ذلك السوء أو كي الكيني حتى يرونه استعن بالله ولا تعجب اهرس على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجب حديث مسلم wanda Allah ce ka yi kwatayi a kan duk da zai amfane ka ya kai matashi irin sana ma yanfau komi zai taimake ka komi zai amfane ka ka yi kwatayin ya za ka same shi wasta ka nemi taimakon Allah wala ta ka gajiya sai ka ce da na yi kaza da kaza ya faru saboda ka a ganku gaba gaba wani neman ilimi da karatu da shiga jirga a ganku gaba gaba wani neman soja da ɗan sanda da kwastan da ilimin da har ɗan bijilanci har ɗan wace ke kome ku shiga wallahi idan ba ku yi ba za ku ga wasu suna yi kuma bakin ciki sai ya kusa kashe su na ne ba ka samu ba ba da hanya kana da Allah ka je ba da ake shiga a shiga ba shiga ka nemi dan sallah ka je ka kama sallah da yaskari ka je ka nemi hanyar da za ka iya ba ka da zuwa bar Allah wallahi Allah zai ba ka muna buƙatar yaran mu matasa a cikin yan sanda barkace muna buƙatar yaran mu matasa a cikin soja barkace muna son mu ga yaran da matasa a cikin fiyasar barkate immigration barkate custom barkate duk wani aiki da kuka sani na damara ku shiga ku shiga ku shiga ku shiga ku shiga kan ku gaskiya kuma nan nake kira da yan nake kira da yan siyasa in siyasa ku sani cewa ba waɗanda suke taimakon ku a tafiyar ku yau matasa kuma matasa su ne gishirin tafiya duk wani ɗan siyasa da yake da wata dama babban abin da ya kamata ya taimaka wa matasan shi ne sama musu aiki magana da Allah ana ta suka ana ta magana yara sun lalace matasa suna shaye-shaye matasa suna ɗauke-ɗauke suna ta'addanci suna ta ba to ya kamata kuma ke shuka cewa matasa sun yi yawa suna zaune ba a wasu su aiki yanzu wani yana da niyyar zai iya ɗaukar mutum ɗari a garin su ya sama masa ɗan da ko soja ko shi ko kwata ko na amma wallahi ko mutum ɗaya da zai ɗauka ba sai ya zo neman zaɓe ya cikin gari da fasta amma ku bincika ku zo wanda ya abuja ya zauna ko da ya samu a jiha ƴaƴan ku nawa ya dauka wallahi sai kun fara yin ƙeƙe da ƙeƙe ga mutanen me ka mana me ka mana tun da yanzu kana son mu maka me ka mana wal bani wal baka wal hadani wal ƙeƙe ƙwarai ko da gaske ita siyasar nan da kuke gani kujerun nan mulki da mutanen nan suke nema a tunkuɗa su a tunkuɗa su a kai su maslaha ce ta kansu suke fara kula shi me amfanin kafa kujerun baka taimaki al'umma ka ba kuma dan me za a da mu yan jagadiya mun ta ihu da fassarka muna sare-sare muna shaye-shaye muna tajirci muna tsaron mutane mu zo mu gama duk wannan gabaki daya da mun tura ka a mota sai ka bar mu da hayaki a garin mu sai mu neme ka mu rasa sai karshen kara uku ta hudu an zo neman lokacin za ka zaɓe muna ganin kamar ka zo neman taimako wallahi ba ka isa ba ku ba su commitment sai da nawa ka ɗauka mana ranka ne a wannan garin namu ɗan sanda nawa ka ɗauka mana a nan garin ban ke ne fassan nawa kai wa hanya nan ke daɗe a wannan garin nawa ka sama wa jami'a a wannan garin ɗayan talakawa nawa ka ɗauki nauyinsu a wannan garin amma muna ganin ka kullum kana yawo kai ne da kai ne amerika kai ne kaza kamar sun su muna nan muna cikin wahala da haka yana da cikin abin da za a inganta rayuwar matasa a ba su aiki a ba su aiki a ba su aiki wannan shi ne zai taimaka a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya sani muna karantarwa muna wa'azi matasa kayan mu ne kuma mun san cikin matasa da damuwarsu wallahi matasan Najeriya da yawansu mutanen kirki ne mutanen arziki ne me suke nema kulawa kuma abin ciwon shi ne mutum yana da damar da zai taimaka ɗin kuma da zai taimaka ba sai an zo za a tafi kamfen ko za a tafi ne ne a ɗauko bokita a zuba kayan maye da kayan abin nan a tura wa yara shi a basu makarani a cikin shi duk wanda ya tsaya a bakin akwati ku tsare shi ku ce wallahi haka hankali ne ba wanda zan tsara duk wanda ya mana aiki ya zo mu dangwala masa mu dangwala mu dangwala mu dangwala ya zo mu gaji wannan shi ne tsakaninmu da ku 'yan siyasa ku yi mana mai muku amma in samari sun gane karatu ke nan idan ba ku yi mana mutuwa mutum zai zo ya ta kuri ba amfani mutum ya samu dama da ke mace al'ummar sama malam duk inda ka zaga zaga matasa a zuba malam ba su da aiki wani yana buge wani da mashin sai ka ga mutum da sun haɗu matasa gaya na yi na gaya wani mai laifi ne ko ba su da aiki a zaunin jarumin da an zo abin kallo wallahi kafin a juya wani abu ya faru sai ga matashi da yiwu da hamsin ba sa zuwa gona ba sa zuwa aiki ba sa zuwa kaza a zaune suke ba abin da za su yi ta haka idan ana so a samu jiyoyi a ƙasa kamar yadda muka sha bayani ku shagaltar da matasan nan ku ba su aiki yanzu ma na hatta ma mu yanzu ba a nan arewa sai wani daga kudu ko tsohon soja ko tsohon ɗan sanda ko tsohon wani jami'i sai ya dawo sai ya zai buɗe kamfani na security wallahi azima mala kamfani na security na gadi ba wai shi ne yake da tunanin da zai wannan wallahi malam mai digiri sai kawo takardar su ce na a ɗauke shi kanka ga yadda ke taimaka taimakawa yara matasa yanzu wani ne ba ya yi ritaya ya ga cewa ba zai samu abin da zai rayu kuma ya taimaki yara sai ya kuma matasa barkatai yanzu su ne sun ce gadin gidaje sun ce gadin shaguna sun ce gadin kasuwanni sun ce gadin masallatai sun ce gadin wasu kamfanoni da ana ba tsawon zaki ba a wata ana ba su dubu ashirin da biyar dubu ashirin dubu sha biyar a wannan ba musulmi ba ne amma ya zo ya ba wa al'ummar arewa kowa. to ina tsofaffin sojojin mai yau ina tsofaffin yan sandan mu ina tsofaffin jami'an mu tun da gwamnati ba za ta iya ba da aiki ga kowa da kowa ba a yi cikin irin waɗannan kamfanoni na samar da tsaro zai taimaka wa ƙasa wajen samun security da zaman lafiya duk inda ka je za ka akwai mai sa ido idan masallaci ka je akwai mai sa ido idan bakin shago ka zo akwai mai sa ido dan Allah ba a yi kifin yaran nan busy ba wani yana da mata wani yana da kanne yan mata wani yana da uba da haifarci ta kwantar da shi wani yana da uba ciwon hawan jini ya kwantar da shi da wannan aikin da zai yi zai taimaki uba su ce da shi shayar da shi a faru matsalar mu tunani ma mu yi tunani ya za mu yi creative job ya za mu creative aiki mu miki yaran mu matasa ya wahala babu sai ka nan da cikin mu da haka muna kira a wannan dama mun hana matasa su sha kwaya mun hana matasa su sha giya mun hada matasa su haura gida mun hada matasa su yi bashi da makani mun hada matasa su bi mata mun hada matasa su yi abin da za su yi warna to ko kuma sai ku ɗauke su aiki ku kifin din su yi Allah ka ce da mun yi abin da ya kamata duk imanin ya zo da daga wasu an ce karye karye karye karye ya zo ya zauna ba abin da zai ba dole wani wani azzalimi ya zo ya amfani da shi ba yanzu ya lura shi akan hanya mara kyau ga 'yan mata nan su ma ba za mu bar su a baya ba su ma suna nan barkati su kuma abin da nake cewa dan Allah a aure su a aure su a aure su a aure su dan Allah 'Yan mata kai matan ka nawa kai bayani matan ka nawa sun zan fara zuwa da kai su kusa kana tsoro ko yana tsoron matan sa to mu ba mai asiri abin da yasa a aure su aure su wallahi ba da duk wanda yake da ya budurwa yau a gabansa to na yana da damuwa yanzu babban tashin hankalin yaran mu yan mata samun saurayi mai aikin yi mai sana'a mai mutunci da zai iya rike ta ba wai sai mai kuɗi ba ga samarin sun balaga sun balaga har sun zama balangu sun fara kogowa amma ba ku don aure ba ku don aure ba ku don aure saboda me ba aiki ne ga 'yan matan nan malam sun girma yarinyar ƙarama ko yan junior secondary school sai ka tazo gaban maza suna yan secondary school ba yan junior secondary school wai ita ma ta nuna wai fa ta kai manzanni inda ba ki da gaske ba sun sun ƙara shekara sha biyu ba sa a kike ba ba a aure matasa ba sa yin aure saboda yanayi wasu kuma wayo ne yake hana su wasu kuma tsoron talauci yake hana su bari yan mata suna yawo a titi ba a aurar da su ba barazana ne ga tarbiyyar al'umma idan girma ya yi girma suka buƙaci maza ba a aure su ba to za mu su nemi hanyar da za su biya bukata an kawo yarinya wata karama masha Allah da baraka kawai yarinya masha Allah da baraka Allah yayin sai kan barin karaman zama kada ku biya aljihun kana wani Allah wa wani ya ce malam wannan yarinyar kai mata wa'azi na ce me ya same ta ce malam kai mata wa'azi yawon banza da ce na ce ke me kanki ta ce wallahi malam yanayin yasa ni ban yi aure ba kuma ina buƙatar binci in sha ina buƙatar waya ina buƙatar jan baki ina buƙatar dan kunne ina buƙatar atamfa ina buƙatar kaza ina buƙatar kaza kuma ni ba ni da wanda zai mata yaya kike rayuwa ta ce malam ba zan koye maka ba mutunci na nake bayarwa a biya bukata a kaina a ba da kuɗi in suka kare kuma suka da komawa a biya bukata a kaina a ba da kuɗi ya lillahi wa ina yin raji'un yau malam yara yan mata su suke neman mazan da za su aure ki ka ji yarinya ta fara gaishe ga na kwana lafiya ba lafiya ina ga to bukata da ke yaya za ta yi saboda in ba ta yi da gaske ba sai ta yi wangani da an ga dan saurayi matashi yana ɗan karya irin sa irin da ana nan mazina ga gemun salatiyayye ko furfura babu ba irin nawa ba gajiya ta gajiyar da ni sai ga yana kasuwar sosai to amma ne ya ita mace kamar kura take ka san kura akwai cin nama duk wanda ya dauko kura ya dauke sai ya zama da dawa haka duk wanda ya dauko mace ya ajiye a gida wallahi sai ya taɓa aljihunsa Allah ya ce ke aure da za ka zo ta na ku zan yi alfahari da yawan amma Qur'ani ya gaya mana ka'idar yin auren fa inni mukafirun bikum umma yawm al-qiyamah وليستعفف الذين لا haka dai ya zai hada kayan yi gaba mu yanzu bayanin harkar aure zamu yi da wanda ya yi da wanda yake da niyya kun samari ba ku san aure ba ku da bukatar aure Allah ya kawo kuɗi ku yi aure Allah ya kawo masu kauri Allah ya kawo masu matsi Allah ya kawo na hawa mota da gina gida da auren mata masha Allah ta bar Allah نزلت الليل التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة سوى الله ويا عدم jin daɗi da kwalliya da morewa ta duniya wa ya hana in an samu dama sai ana rama ya ce aika ya musu ba guri ke nuna suna awalo ai na masu imani ne yayi da haka wanda ya samu dama ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya ɗinka mai kyau ya hau mai kyau ya taka mai kyau ya magana mai kyau ya mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau ربنا آتنا في الدنيا na وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما في مكة كرك شاقايا كرك يزنا كرك يزاتا yi كذا kuma na gaya yalla bai da ce abokin sama maka aiki to ba ka samu aiki ba sai kai aure ba to shine bayanin auren yanzu muke yi aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ce an nikahu sunnati fa man radiya an sunnati fa da minni aure sunna ta ce duk wanda ya shi sunna ta baya tare da ni amma qur'ani yayi bayanin waye zai yi aure shine mai hali jama'a kada wani ya je ya rikito aure ba shi da halin aure kada wani ya je ya rikito aure ba shi da aikin yi kada wani ya je ya rikito aure ba shi da sana'a kada ki je ki makale wa saurayi ki ce sai an zo an ya aure bai da sana'a bai da aiki wannan yanayi yanzu a Najeriya bai zai yi mutum ya aure mace ya rike ta bai da sana'a ba in ba ka ba da ta za ta zuwa dan duk da tsawaye ne ni take kawo kaso babu ba ni take babu to wallahi ba kai ta ba umarni a gidanka ba shi sa ya ce wanda ba su da hali su rike su kame hatta har sai yi buyan Allah musalli Allah ya wadatar da su da haka da nake aure ina nufin mai halin yin aure nake ne wanda ba shi da aure wanda ba shi da hali ya rungumi azumi ya je ya nemi buhun leman tsami ya ajiye a ɗakinsa ya rinka matsawa yana sha don leman tsami yana taimakon samari da daidai da sha su sauran bayani kuma daga baya ba shi cikin baki maza Allah yake ku yi aure ta naka mu da nasa ne ku yi aure ku hayayyafa tunda annabi ya ce aure waɗannan yan mata da suke yawo a bakin titi sun gama sakandare ba miji sun gama diploma ba miji sun gama yanci e, ba miji ta gama digiri ba miji ta yi masta ba digiri ba miji ta yi gaska ba miji wanda an ce tana neman profesa masu jayayyar zai Allah ya kawo miji ba a matsayin budurwa to wai aljanu ne za su zo su aure su ba ku aure su ma ta fi kowa ya shirya ya shiga daga ciki ba wai ka tsaya kana ta fama da awakin gidanku ba kullum awakin ke tada za ku ba daga cikin ku matan da za ku aura ko mazan da za ku aura me ya manufar yin aure da burhan ya ce lin taskuru ilaiha dan a samu sukuni da kwanciyar hankali a ce a cikin yin aure akwai samun sukuni me sukuni nutsuwa me sukuni peace of mind me sukuni kwanciyar hankali yaushe gwauro yaushe tunuru zai samu sukuni بولو بولو انتظروا انتظروا سيوم الجولة لتسكنوا إليها يتي بايا ونن وجعل بينكم مودة ورحمة أما يسجل سويا مودة نوم ورحمة لتشوف للتوسعي لجنك أي أتكالوكم والله ما لم تفن أنا فنك وسيك يا أولي أي أي ai ai duk wanda yake zaune mai shiga daga cikin ba in dai ba ke aure ba ai ba ka wani san ana son ka ba ai sai ka yi aure ne za ka gane a ce an mai ƙaunar da duniya ta ba ka abinci da safe a ba ka da rana a ba ka da daddare a gyara maka hula a miƙa maka agogo a wanke maka sarƙani a goge maka a wanke maka kaya a shirya maka a kula maka da gida a gyara maka shimfiɗa idan ka zo a ce maka sannu da zuwa idan za ka tafi Allah ya dawo da kai lafiya idan ka tsalla wannan su wannan alheri ne da albarka da ake samu a cikin yin aure bayan samun lada kada za ka zuka dole kana kuma ma kana wahala kai da kai ne kai da kai ne dan na ga mutane na wani kamar ya ga su kaza ba mata ba niyyar mata ana zaune ana tsogure ka shirya ka kirka ka shiga da gaske kada duk wannan mawadda ce wa rahma idan ba ka da lafiya a zo a zauna kusa da kai ana yaya jikin naka shayi za ka maka kunu kake so taliya kake so to soyayyen nama ke so a rashin lafiyar nasa kaza yake nema ke na da soyayyar namu duka wannan yana da cikin wato rahama din da jin kai da ake samu inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun wannan yana da cikin ayoyi amma ga mutane masu yin tunani wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi aure kun san mata annabi nawa wajen goma sha uku ko sha biyu ko tara duka amma ni da kai an halatta mana iya guda nawa guda hudu ne kawai banki ruwa ta bada kun فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نعم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ألا يشركوا أولاد أبن يمكو جاني من النساء لما تامسنا كذلك القرآن بي يفارع متى in akwai wani jarumi da ya isa matashi ya je ya fara neman 'yan mata guda biyu ya kawo masallacin nan a daura a wurin sarki ke kaɗai guda biyu na'am na'am kana ta na'am na'am idan da wani zai yi haka ya halarta wani yaro in yasa ne da wata rana ya ba ni invitation guda biyu na ce ya haka haka sai ce duba ka gani wannan wanda wanda da ne na ga sunansa wanda wanda da ne na ga sunansa na ce kai ya ce wallahi mana wata ce Allah ya mun nace a ce nace yanzu aure biyu za ka yi ce kwarai kuwa akwai wacce za a daura karfe sha ɗaya akwai kuma wacce za a daura da azahar ka taɓa aure shi Allah na taɓa ba nace yanzu tire na biyu za ka ja a lokaci guda ya ce wallahi zan ja kuma kuma hakan aka yi nace to waye uwar gida a ciki ya ce yar karfe sha ɗaya ita ce uwar gida waye amarya a cikin yar karfe ne ita ce amarya na ce yanzu kuma sun yarda ya ce a ah, yarda ne mana a cikin tuna ma har sun zama gawaye na suna gaisawa malam yan mata ne na zamani wayan yi ba masu shagen bakin kinshi ba wayan yi sun gane suka ce mijin mu ne dole mu kula da shi mu taimaka masa mu masa kada ya daura aure kuma ya daura lafiya da su har yau ɗalibi na ne na sani wallahi bai kawo mun kuka an samu matsala ba to idan ka shirya dan Allahu akbar ka zuba guda biyu rana daya in ka isa bismillah wa sunata qawmu wa ruba ko hudu duka wannan Allah ya halatta abu na karshe da zan tsaya a kai duka wannan alkhairai da wannan daɗi da na gaya muku da samun lada ga ibada aure kuma yana da 'yan matsaloli da ba za a rasa ba wanda zan rufe ne da an ambatar waɗannan matsaloli don mu gyara zamantakewar mu mu ci moriyar auren da aka ce mu a shari'a daga cikin matsaloli, ma'aurata guda biyu ina magana ne ina nufin guda biyu zan faɗi na mace kuma zan faɗi na namiji ko kuma wajen da duka su gaba ɗaya yana da su jama'a an ce a yi aure daga cikin lalurorin da ake samu na aure a yau a wannan zamani akwai rashin iya ɗaukar nauyi mutum ya zo ya tara mata ya zo ya yi aure ko matarsa ɗaya amma ba ya iya kulawa da ita ba ya iya bata wurin zama ingantacce da ya kamata ba ya iya bata abinci yalwatacce wadatacce da yawa duk da kuka je wa'azin mata sai sun aiko mana cewa malam mijin mu baya ciyar da mu malam mai gidan mu baya iya ɗaukar nauyin kaga akwai matsala ta rashin ciyarwa da haka ya ku bayan Allah ku sani cewa duk wanda ya aure akwai haƙƙin Allah akan sai ciyar da matar da ya dauko kuma ba ubanta ne zai ciyar da ita ko yayanta ba ko ubanta yana da fanta ba sama haƙƙin ka ne kai mijinta ka ɗauki nauyin ka ciyar da ita wanda Allah ce ku ciyar da su daga abin da kuke ci Qur'ani ya ce asiru hunna من حيث سكنتم من وجدكم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم Allah ya ce inda kuka samu abinda Allah ya ba ku ku ajiye matan ku a wurin ma'ana in mutum zai yi aure sai ya samu wurin zama dole ne mutum ya samu wurin zama ingantacce da ya dace da shi ya zauna da matarsa kuma Allah ya hana a cutar da mata wala tudaru kunna litubayyidu alaihinna Allah ya hana kuntatawa iyali barin iyali da yunwa barin iyali da talauci wannan ba daidai ba ne saba wa shari'a ne kuskure mai cin amanar aure ne da yawa daga cikinmu akwai wanda ba sa iya biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta akwai wanda ba sa iya kai iyalinsu hatta islamiyya su biya musu islamiyya wallahi ka sani bacci bai kama ka ba zama bai kama ka ba surutu bai kama ka ba sai ka je ka nemo abinda za ka ciyar da 'ya'yanka ka shayar da 'ya'yanka ka ba su sutura ka biya musu kudin makaranta ka ba su wurin zama ka ɗauki nauyin zuwan su asibiti wannan duk hankin uba ne a kan iyalinsa matarka ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta sutura ka ba ta magani ka kula da lafiyarta ka kwantar mata da hankali ka agaza mata kar ka cusa mata bakin ciki da bacin rai wannan hakki ne idan mutum ya yi aure ya kula da shi amma yau daga cikin ma'aurata ko wanda ba sa wannan mutum ya bar iyalin cikin yunwa ya tafi kasuwa ya je ya rinka cin abinci mai kyau mutum ya bar iyalinsa cikin gishirwa ya je yana shan lemuka kala kala mutum ya bar iyalin cikin tsiranci matarsa ba su da kayan da za su sa ƴaƴansa ba su da suturar da za su sa shi ko kaya ga sunan bai san adadin kayan da yake sawa ba wallahi wannan zalunci ne ka je ka tara sutura ka tara kaya amma 'ya'yanka suna yawo tsirara 'ya'yanka suna yawo ba abin sawa matanka suna yawo ba su da sutura kai kuma kana da wadata wallahi wannan ba daidai ba ne zalunci ne da rashin tausayi da haka ku sani hakki ne na 'ya'yanmu hakki ne na matanmu mu taimake su mu agaza musu mu yalwata musu mu ciyar da su mu faranta musu mu yaye musu damuwa mu cire musu bakin ciki amma mutum ya zo ya aure ya zo ya tara iyali ya zo ya miki kafa ya zo na ma ya ɗaukar su wannan ba daidai ba ne sai ka dara tara yaya sai ka dara haihuwa amma ba babu da dara kula da yaya babu ba a biya wa yara kuɗin makaranta ba a iya taimakon yara su je su ilimi ingantacce kowa ya sani yau ilimin yaro sai da kuɗi kowa ya sani yau inganta rayuwar ɗanka sai da kuɗi da ka iyayen ku taimaki yayan ku agaza musu na faɗa a wani karatu da ne na mata na ce duk wanda Allah ya jirage shi da yarinya budurwa ko 'yan mata to ku ba su extra kiya not only kiya extra kiya ku kula da su sosai kada mutum ya bar yarinyarsa budurwa cikin matsi da talauci Da abin da ake bukata na rayuwa na rufin asiri ka rufa mata ka ga ba zuwa aiki tana samun kuɗi kaga ba ta zuwa tana kaza ba ta da hanyar samu ba sana'a take ba kaza ba kuma girma ya kama ta tana buƙatar atamfa mai kyau tana buƙatar ta sa gida mai kyau tana buƙatar ta sa agogo mai kyau tana buƙatar ta rike yar wayar ta daidai gwargwado da za ta da cikin ƙawaye tana buƙatar kaza tana buƙatar kaza wallahi duk uban da yake da yarinya ruwa ya zuma mata ido baya bata dan wal baya yan dubu biyu dubu uku dubu biyar dubu goma dubu hamsin dubu kaza wallahi za ta je ta nema a wajen samari matasa duk lokacin da ka waye gari yar ka budurwa tana zuwa tana karamar murya a wajen wani saurayi matashi dan ya bata kuɗi ta sai waya dan ya bata kuɗi ta sai adamba dan ya bata kuɗi ta sai agogo dan ya bata kuɗi ta sai dambaki dan ya bata kuɗi ta sai gaba wallahi ka buɗe hanyar halaka ka buɗe hanyar lalata yarka ina tabbatar maka za a iya ba da wannan kuɗi kuma a neman mutuncin ta da aka kulan da ake ba su ya kamata tafi kulan da ake ba wa samari matasa don yaro saurayi matashi zai iya zuwa yin ashaba ya samu kuɗi ya hau adini ta ya samu kuɗi ya je ya aiki a shago ya samu kuɗi ita kuma yarka budurwa matashiya ina za ta samu wannan kuɗin ubanta bai bata ba uwarta ka talautar ta ita ka bar ta cikin talauci ba ta da sana'a ba ta da aiki a ina za ta samu don haka suna bukatar man shafawa suna buƙatar yan tunaninka suna bukatar yan abin da za su gyara jikinsu suna bukatar yan takalma na zuwa makaranta suna buƙatar sutura za su gaske kawayensu bai kamata ka bar yarka budurwa tana cikin talauci sai dai ta yi ta buga wa samari waya su kawo mata kuɗi ba wallahi suna kawo mata kuɗi wata ran kuma za su nemi mutuncinta ku rike wannan safan zai taimaka muku kwarai kwarai da gaske abu na biyu daga cikin matsalolin ma'aurata shine cin amanar aure duka biyu kamar yin cin amanar aure matan aure wasu suna cin amanar mazajensu mazan aure wasu suna cin amanar matayensu yau Allah ya jarabe mu a wannan al'umma maza sun shagaltu da neman matan banza na waje mutum yana da matarsa ta sunna amma yana zuwa yana neman matan banza ya iya ɗauke nauyin matarsa ya iya rufawa matarsa asiri ya iya taimaki matarsa amma yana taimakawa budurwarsa yana taimakawa dajiranta ko yana taimakawa kazaninta ya bar matarsa cikin talauci ya bar matarsa cikin bukata wallahi bai da lokacin wani ya tsoron cewa matarsa wata biyu wani ya ce mata wata shida wani ya ce mata shekara guda wani shekara biyu wani shekara uku wani shekara hudu wani shekara biyar wallahi har shekara bakwai ko shekara goma ana kaurace wa mata me yake yi yana jin mata banza wata ta ce na kama mai gina na da kwandam a cikin jakarsa briefcase ɗinsa bayan ya dawo daga tafiya wata ta ce mijina kullum idan ya dawo sai ya dawo da alamar fasikanci a sa. ya je ya yi fasikanci kuma ya zo ba ɗaki na ya wanda sannan ya zo ya kwanta ma a ɗaki wata ta ce na kama mijina yana bidiyo kwan da matan banza sun kwada kayansu sun yi tsirara mai gidana yana yi da su wannan cin amana aure ne wannan jamtara ce wannan kuma hayinci ne kuma ina ce maka tsoron kada a yi wa ƴarka budurwa bayan ka aure da ita wani yana neman mata ya je ya aure da 'yan matansa shekara guda ba ta yi ba sai ga yarsa ta zo tana kawo kuka cewa baba mai gida na mata yake nema sai dora hannu a ka ya shiru sai uwar sai haka ta ce alabi ga abin da nake guje mana alabi ga abin da nake gaya maka ta ce alabi ga shi abin da kake yau an yi wa yarka Allah baya ƙarya Allah ba a zalimin ba wa bane ba da ka duk wanda ya je lalace wani wallahi shi Allah na tasa duk wanda ya yi aure ya ci amanar aure ya tobantar da matar da ya aura wallahi sai an yi wa yarsa kama ta dinu wanda za jaza'u min jinsil amal kamar yadda yi haka za a yi maka kuma lalle za a yi maka sakayya ne a bisa jinsin aikin da kai da haka yawan neman mata da yau maza suke yi ya yawa mutane sun cika wayoyin su ne hoton yan mata kuna da matan ku da aure sunna mutane suna maganganun baka da yan mata a waya mutane suna wai wai wai wai wai wai wai sex chat wai sex chat wal iyazu billah haram alayka ya akhi haram alayka kai wannan azanta ba daidai ba ne cin amana ne mu dawo kan mata da yau a cikin kasar nan a cikin al'ummar mu akwai matan da su ma mai da rani maharinta ne suna zuwa suna neman maza bayan suna da aure suna da samari a waje wai bayan mace ta yi aure wai tana da wani saurayi wai tana da boyfriend ko tana da besti ko tana da suriki ko tana da wata cikin tsiya subhanallahi alazim maza suna zargin suna kama matan su suna alaka da wasu wannan ba daidai bane hajji ya ki sani cewa ke dinnan matar alhaji ne ke kadai ki sanin cewa zuwa ki je ki alaka da wani namiji da ba mijin ki na sunna ba yaudara ce kin amana kuma ki je ki lalata matar ki lalata mijin wata Da za mu ke faruwa mace matar aure take dauki waya tana neman maza da yadda take mutuwar maza wannan cin amana ne na ma'aurata kun ga wannan bayanin a cikin a cikin gidajen mu wallahi sai wanda Allah ya kubuta bayan wannan larurar mata da ake da shi na zazzafa kishi kishi ya yi yawa ko wasu matan an samu mata a ƙasar nan wata ta kashe dan mijinta saboda kishi wata ta zuba shinkafar ɗera wa 'ya'yan mijinta wata ta ce in ne za ta kare aure to sai ne ka gaba layira. wata ta ɗauki reza ta yanke gaban mai gidanta saboda zai kare aure wata ta yi addu'a ta ce Allah idan rabe ki da talauci in dai zai ƙara wani ya a cikin matan mu matan ba wasu ba kula ne wannan kishin ina zai kai ku ina baki ba ina sanar da ki wallahi duk ran da namiji yace zai ƙara aure ko to ki ƙare sa da Allahumma sallim sallim wallahi ya kara wani abu ne kurin tabbatacce in kin namiji ya furta yace zai yi aure kurin ki shafa wa kanki ruwa kawai sai yayi aure sa وكان أمرا مقتديا وقال لي أنا ما تؤمني فارو أنا إما تكتب تجد آية لم تجاوب ويودع الأمر إني وألقى القدر أشي ويما كان القارة أو يواتو سي القارة الله الله كإسان تصفن لك ما تعالى رضا إذن كذلك كتران الظلم عندك أنت وكان أمرا مقتديا يوا وأمرا مفقودا makariya don haka ya koyan wana mata ku rage zafin kishi na na aisha ta ce a matsayinta na mata annabi ta ce ana mara'atun ghayul ni ba su ce mai zafin kishi ta ce ni kishi na hadda matattu ma nake kamar ya ba ta gane na da ba kan ta wata rana annabi ya zo yana Khadija Khadija Khadija sai na aisha suke da shi wani ya rasu lawa me ya kike damuwa sallallahu alaihi wasallama kana kiran wata matar da ta riga ta mutu ba Allah ya canja maka wacce ta bi ta ba annabi ya ce wallahi Allah bai canja maka wacce ta bi ta ba wallahi Allah bai canja maka wacce ta bi ta ba wallahi Allah bai canja maka wacce ta bi ta ba kawai sai na aisha ta yi daga nan ba ta sake faɗa wannan magana ba wannan yana nuna yana nuna a gida in aka taɓa ka kai ma ya kamata ne ka girgiza al'amura ka motsa a san cewa ba kai ma a tsaye kake ana yin kishi amma ba kishi na rashin hankali da matan mu suke yi ba yanzu me yasa Aisha ta bada wannan kishi kuma mace boye ba ce ina da kishi wata rana annabi yana gidanta na na Zainab bint ta aiko da manzon Allah abinci ga dan aike ya zo ya sallama me yake ci abinci ne ya duka zai da shi gurin wa gurin annabi saboda tsabar soyayyar da matan annabi suke nuna masa hatta kai da suka ɗauki abinci su aika masa yana ɗakin wata ana aisha ta kalli wannan kwanan abincin ta make shi ta zubar da shi kwanan ya baje me ya mata wannan kishi amma annabi sai ya dariya ya ce kas'atun bi kas'atin wa saridin bi kwanan da aka fasa sai an biya abincin da aka zubar sai an biya kuma an biya yawwa ko kuma sai da aka biya amma gabe yi zafi ba gabe yi duka ba yanzu wata gina inda ke ne sai yanzu su kutubo kutubo ni za ka daga an da kenji za ki zama mu da abinci na za ki ne kaza kuf kuf kuf ah. ba ka da siyasar zaman aure ah, ba ka da wayar zaman aure a ba na duka mace haka ai ba na kaiwa hannu ai ai da ya za ka sai ka yi yaƙi ha ha ha ha za ki gane kuren ki hajja ko ba ka wani ba ka yi dariya ka yi yaƙi ka ce kin yi kuskure amma za ki gane kuren ki akwai lokacin da za ka yi gyara wataƙila a wajen shafare wataƙila an zo neman wata buƙata wataƙila an zo ka da ai mata ana gyara su ne a hanyar lalama da rarraki da dole kishi ne ko ba kishi ba ne A annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai in za su kawo masa kyauta sai su rika tambaya ina ne ranar girkin na na aisha yaushe ne ranar girkin na na aisha yaushe ne kwanar hada ba ɗakin na na aisha sai su kirjaji wannan rana kawai sai su rika kai mai kyauta sai sauran matan sai su kai domin fa wannan al'amari da ake yi dole a duba shi a nan mata ne ma na ba yadda za ka yi su da suke wanda bai fahimci mace ba zai wahala wanda ya fahimce ta zai huta wani abin in sun yi kawai sai dai kai dariya wani abin in sun yi sai dai kai shiru wani abin in sun yi sai dai kai haƙuri to mu ba mai da wannan ba gaskiya sai aka tura na ɓace ba ki je ki gaya wa banki da ji tsoron Allah dangane da mu'amalar da ake mana akan na Aisha ranar fatima ta lissa wanda ala cike matan ka sun aiko ne wajen ka me ya kawo ki sun ce ka ji tsoron allah akan sha'anin aisha me ya faru me yasa idan za a bayar da aiki kaga allah ji kai kai kai kawo mu shi yawan allah kai dole in ka sake mana wannan abin sai na sa disbilin ya ci ta ana magana aure kana raba wani lemo gobe ne ma shi mace sa mata wani ba lebo kuke so ba kun zo lima ba za mu sha lemo za mu zai kashin kaza ku yi hakuri na gama in na sauka sai a yi raba raba raba raba raba amma kun da ina wa'azi ana raba ne ka ji tsoron Allah dangane da na Aisha yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ne yayi bai yi ba bai yi ba bai faɗi bakar magana ba sai ce ya fati ba kina so na ta ce e eh. yace to ba a hibbi halihi to ki so Aisha amsar ke nan kuma dole a yi shiru me yasa annabi san ana yi ba kurum sabon suke zama su kawo kyautar su a ranar kirkin Aisha da ka dole ne mutum a gidansa zai samu kishi amma ina kira ga iyaye na mata idan za ku yi kishi ku yi kishi irin na mata annabi ku kishi irin na sahabban kun ku kishi mai daraja ku kishi mai mutunci ku daina yin kishin kashe miji ku daina yin kishin yaƙar miji ku daina yin kishin kin cin abinci ku daina yin kishin kin shan abin sha ku daina yin kishin kin shan ta wannan ba daidai bane ku zauna lafiya da junan ku sai ku samu alkhairi sai ku samu albarka daga ƙarshe ya koyo kwana musulmi matsalolin suna nan da yawa wanda ba za mu yi dige su ba kawai a sarrafe a gurguje kawai zan kawo mana cikin fati a sai mu tashi insha Allah daga cikin matsaloli bayan kishi to akwai kuma wato matsaloli na waya waya waya waya mata suna kuka dangane da mazajen su ba sa ba su lokaci cacin ya yi yawa a gida ba a ba da mace dama ta yi kwalliya ba ka gani ba ta yi wanka ba ta gani ba ta ba ka gani ba ta sa lalle ba ka gani ba ta sa atamfa ba ka gani ba ta yi maka tsaurin nan kwali haka ba ka kula ba wayar ka ce a gaban ka ba ka kyauta ba ba daidai ba ne wata suke tun da nan tashi nake yi ni ma sai ɗauki wayata in ya dama takawa ni ma sai juya in ya yi haka ni ma sai da haka yana takawa ina takawa yana dariya idan ma san ni ma ina dariya da samariya abin da yake faruwa ke da yau a gidajen mutane shin amanar mata da rashin ba su lokaci namiji ya tsare wayarsa sai barci zai rama shi da ita wani yana gyangyaɗi wayarsa take fasuwa wannan ba daidai ba ne sannan kuma an almubazzaranci da mata suke wa maza shi ma matsala ne zubar da abinci zubar da mai zubar da maki zubar da kaza ina ce zubarwa wato misuse ɗinsa yin amfani shi ba daidai ba maza suna wahala da jibin suna neman shafane amma mata wasu ba sa tausayin su dangane da irin wahalar da suke yi na nema da noma da sana'a da aiki an ba shi mutum idan ya karba babban abin da ke gabansa ya zai wadatar da iyalinsa da abinci amma yau matanmu sai wanda Allah ya zaɓa an yi zaranci a zubar da taliya a wajen wanke-wanke a zuba wa yara shinkafa ta yi musu yawa ba za a ba almajiri ba sai a kakkaɓe a dubbe a zubar ko a wanke a gindin famfo wannan ba daidai ba ne abin da mata kuke yi kuna cutar da mazanku kuna ainihin azabtar da su kuma Allah zai kama ku Allah ya ce wala tubazzir tabdira wala tubazzir tabdira innal mubazzirina innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin وكان الشيطان لربه كفورا لله المبذرنشي لله ما سأل المبذرنشي أبو كريم شيطانوني yan uwan shaidanu ne da haka an da kayan abinci an mubazzaranci da wutan nefa a bar wuta tana ci a kashewa an mubazzaranci da ainihin mai a zuba a toya dankali da mai kwallo guda a gama a banci kudaje su shiga a yi tuwo ya yi yawa a zubar da shi a yi shinkafa ta yi yawa a zubar da ita ba za mu yarda da wannan ba ba za mu amince da wannan ba ba za mu yarda mace tana yin wannan ba kuma ba daidai ba da cutarwa ne abu na ƙarshe ya gurin kwana samari matasa wanda zai fi shi ku dage da addu'a da roƙon Allah wannan ƙasa ta mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ku sani cewa inda zaman lafiya ne za mu yi irin wannan haɗuwar da muka idan fa babu zaman lafiya duk wannan zaƙin bakin nawa ni ma ina gida a makare don haka da zaman lafiya ne za ku yi tafiye tafiye da zaman lafiya ne za ku shiga masallaci da zaman lafiya ne za ku je jami'a karatu da zaman lafiya ne za ku je gona da zaman lafiya ne za ku yi sarawoyin ku da zaman lafiya ne za ku daina za ku yi da haka ana bin samari matasa bashin addu'a don ku ku ne bikin gidan ku samari ku za ku fi shan wahala ku ne kuke da sauran shekaru da yawa ku ne kuke karatu a makarantu a jami'o'i ku ne kuke da sauran shekarun da kuke tsammanin za ku yi kaza za ku yi kaza idan kuka kuskure kuka bari ƙasar nan ta wargaje saboda rikici da faɗan basasa da yakin basasa da rashin zaman lafiya da sace-sace idan azumi inda za ka yi hijira ma sai ya gagare ka kaga mu yanzu Allah ya jarabe mu a Najeriya duk ƙasashen da suke kewaye da suna neman taimakon mu to idan za ka ba ka da comfort ballan suna ka tafi can da haka mu dage da addu'a da roƙon Allah Allah ya zaune da ku lafiya sannan samari matasa kada ku kuskure ku shiga wata harkar da za ta kawo fitina a ƙasa duk abin da zai kawo a zubar da jini ko a kashe wani ko a ƙona wani ko a tada hankalin wani ko a kashe ko a yi ta'addanci ko a wani kar ku shiga in za a ba ku fattaba sama kar ku shiga najeriya nan ita ce ƙasar ku ita allah ya yi ku ita allah ya zafar ku. ku haɗa kai ku inganta ƙasar ku kamar yadda kowa yake kula yake kishin ƙasarsa kar ku bari ƙasar ku ta lalace a hannun kada ku bari bakin aure wasu na ga ko na cikin gida marasa kishi a yi amfani da su wajen warga da ƙasar nan abin da shafa harkar zaɓe don allah samari matasa kada ku bari a yi misuse na ku a yi amfani da ku ba ta yadda ya dace ba kai ɗan ƙasa ne kana da haƙƙi ka zaɓi wanda kake so kai ɗan ƙasa ne kana da haƙƙi a samun maka zaman lafiya kan ka zama tubalin da za a yi amfani da kai don wani bai ci zaɓe ba ya ɗauke ka ya yi amfani da kai ya ce ka je ka kashe wani ko ka ƙona wani wuri ko ka da hankali su zo su sa ku kuri wani ƙone matar su suna ingila suna amerika yayan su suna dubai su ma suna da bizar su a su. ko kuma a zo a bakku da kone-kone a bakku da kashe-kashe a bakku da zubar da jini ba ku da riba saboda ka karbu yadda kan wani ya zo ya baka makarin ya ce kashe wani sai ka ce a'a yanzu najeriya zaman lafiya ke nema a'a yana bai tun da baka ce baka yi hakuri kawai wanda allah ya bashi a ji a shi ke da ka kada a yi amfani da ku wajen zubar da jini kada a yi amfani da ku wajen tajanci kada a amfani da ku ya ku matasa wajen biya wa wasu bukatun su wanda su ba su biya muku na ku bukatun ba kuna zaune fa ba su ba ku aiki kuwa kuna zaune fa ba su kuma makaranta ba kuna zaune fa ba su da jari to yaya wani zai zo ya baka makami ya ce ka je ka masa aiki alhali shi ne maka aiki kwarai ba da aka ina fatan samari matasa ku gane wannan wasiya ce nake muku fatan mu Allah ya bada lafiya kamar lafiya wannan kasa Allah ya kare mu dukkan fitattunan da shi hankali Allah ya albarkaci rayuwar ya Allah wanda ba shi da aikin yi Allah ka ba shi aikin yi wanda ba shi da sana'a Allah ka ba shi sana'a ya Allah wannan matasa namu ya Allah ya Allah ka taimake su ka ba su makaranta ka ba su ilimi ka ba su abinci ka ba su sana'a ka inganta musu rayuwa ya Allah wannan matasa su ne abokan tafiya jagorori su ne za su taimaki iyayensu su ne za su taimaki iyayensu su ne za su mazan gobe su ne shugabannin gobe su ne malamai dan gobe su ne jagororin gobe su ne yan siyasar gobe su ne sarakunan gobe ya Allah ka taimaka musu ya Allah ka tallafa musu ya Allah ka yi agaza musu ya Allah ka rufa mana asiri Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka sa aljanna mu kuma mu Allah ka biya wannan bukatun mu wanda yake niyyar tsari Allah ka bashi ko tsara aure wanda kuma yake da kwaya ne yake ta yi shi ya Allah ka isan masa da guda ɗayan amma ka sa ya ga ya mu saboda rage yawan yan matan mu da ba su da aure ga su nan barkatai sun zo karatu da zaman rawa mu da ba su da aure ya Allah ka aurar da su samarin nan matasa ga su nan malam kamar me ya Allah ka ba su aikin yi ka ba su ilimi ka ba su kasuwanci ka ba su sana'a da ƙarshe kuma ka haɗa su da gangariyar amarya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الحمد لله أنت كبير أنت كبير